This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16.22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na dare kuma tare nake da Aliyu Mustapha Sokoto daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomi a jihar Filato suna kokawa da yadda rikicin makiyaya da manoma ya ci ya cinyewa. Masu tafiyan gonaki ba sa iya tafiya, masu kiwo ba sa iya tafiyan kiwo, so wannan abin ba biyan bukatar kowa take ba. Babban kirare ga jama'a duka shine a yi haƙuri da juna, Allah ne ya yi mu kuma gaba ɗaya dole mu zauna a wuri ɗaya kamar da Allah ya samu. To sannan kuma akwai rahoton ranar makewayi ta duniya, amma yanzu bari mu fara da cikakkun labarai. To jama'a muna fata kowane lafiya kamar yadda muke nan Washington. A karan farko cikin shekaru 24 ƙasar Somaliya ta buɗe ofishin jakadancin ta nan cikin Amurka. yau ne aka yi bikin buɗe wannan ofishin jakadancin a nan birnin washington dc bikin da ya samu halartar mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka din linda thomas greenfield da kuma minista harkokin wajen somalia din abdulsalam umar wanda ya ce buɗe ofishin nan yana nufin cewa kenan kasar su ta gama zama saniyar wari a idan duniya an dai rufe ofishin jakadancin na somaliya ne shekaru 24 da suka gabata lokacin da kasar da ke can gabacin afirka ta auka cikin yakin basasa lauyoyin kasar faransa sun tabbatar da cewa madugun shirya hare-haren da aka kai a birnin paris a makon jiya yana cikin mutanen da aka kashe a cikin samaman da 'yan sanda suka kai kan wani gida a jiya laraba jami'an shari'a sun ce an gano gawar shi abdulhamid abud wanda yake dan kasar belgium ne amma mai asali a kasar morocco a cikin gidan da ma'aikatan tsaro suka kai wa hari a unguwar st denis da ke birnin eh, na paris mutane akalla takwas ne aka cafke a cikin wannan gida a lokacin wannan samamin na ma'aikatan tsaro wanda kuma a lokacin ne wata mace da aka ce yar uwar shi abut ce ta yi mutuwar kunar bakin wake bayan ta tada kanta da wani bam da ke jikinta magajin garin birnin new york bill blasio bill de blasio ya ce ba fa wanda ya sai tsorata mashi mutanen da ke garin magajin garin yana wannan kalamun ne bayan da kungiyar 'yan ta'adda isis suka fito da wani faifan bidiyo da ke barazan kawo hari akan wannan birni wanda shine gari mafi girma da amurka shine da yake magana yau a dandalin Times Square ɗaya daga cikin wuraren da aka nuna a cikin wannan bidiyo din magajin garin yake cewa sun fahimci damar manufar 'yan ta'adda ita ce su tada hankalin jama'a su jefa shi wannan garin cikin rudami. a cikin hotunan da ya an nuna wani abu mai kama da bam da aka kwance shi sannan aka ja magana sa na tayar da shi Mr. ya ce ba wata tabbatacciyar barazana ga shi na New York yake fuskanta saboda aka yi gargaɗin mutanen garin su ci gaba da gudanar da na ne da kullum kamar yadda suka saba. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ba za a taɓa samun nasarar gamawa da 'yan ta'addar ISIS ba sai an samu cimma yarjejeniyar sulhunta rikicin ƙasar Siriya. Ya kuma ƙara da cewa duk yarjejeniyar da za a kulla wajibi ne ta tabbatar da cewa ba ta bar shi shugaban na Siriya Bashar al-Assad kan karagar mulkinsa ba. Shugaba Obama wanda yake bayyana haka a wajen taron da aka yi na kanada. wajen taron da aka yi wanda justin trudeau ya ce ya ce wannan abu zai yi matukar wahala a tsaida wannan yaki na basasar kasar ta Siriya mudin ba a kawar da shugaban kasar na Sham ba. Yanzu dai kusan shekaru uku kenan da kasashen duniya suke ta kokarin neman hanyar da za a kashe wutar rikicin na Siriya da ya laƙume rayukan akalla mutane 250 sai dai kuma maganar yadda za a yi da shi shugaba Asad ne ke kawo cikas da yake ra'ayin kasashen da ke kokarin ya rabu akan yadda za a yi da shi. To muna baku labaran nan ne fa daga Washington a sashen Hausa da Amurka. Shugaban adawa kasar ko kuma shugaba ta adawa ta kasar Myanmar kasar da kuma ake kira Bama to Osan Suci wacce jam'iyyar ta lashe babban zaben da aka yi kasar a cikin watan nan yanzu haka tana gana da manyan jigogin gwamnati mai barin gado domin a sai da za a canja ragaman mulkin a cikin sauki. sai dai jami'an kasar ba su bayyana ainihin abubuwan da aka tattauna a wannan gana da aka yi tsakaninta da kakakin majalisar dokoki shunman ba duk da haka an san cewa wannan shine na farko daga cikin tarika kamar guda uku da aka shirya za ta yi tsakanin ita sun su ci din da kuma su manyan kusoshin gwamnati mai barin gado haka zalika shi ma shugaban kasar na yanzu tashin da kwamandan sojan kasar min on lale duk sun yadda za su zauna su tattauna da ita sakamakon da aka samu zuwa yanzu na wancan zaben da aka gudanar ran takwas ga watan nan na nuwamba dai na nuna cewa jam'iyya mai mulki ta usdp ta sha dan karen kashi sosai a hannun jam'iyyar nld ta ita miski To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Gwamnatin jihar Filato ta yi Allah wadai da irin rikicin da ake ta ci gaba da samu tsakanin makiyaya da manoma lamarin da ke haddasa asarar rayuka da dama. Wakilar murar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Plateau ta buƙaci al'ummar jihar da su rungumi zaman lafiya bayan wasu hare-hare da satar shanu da ke aukuwa wasu sassan jihar cikin 'yan kwanakin nan. Daraktan hulɗa da manema labarai da jama'a a ofishin gwamnan jihar Plateau Emmanuel Nanle ya bayyana takaicinsa kan sake barkewar rikici da ake samu a wasu ƙananan hukumomin jihar ta Plateau. Domin idan an ci gaba da irin hare-haren da ake kaiwa wannan ya je ya noke sannan ya tsare wannan wannan kuma ya komo shi ma ya noke tsare wannan. ba za a samu cin gaba ba. Rikicin ya fara ne tun ranar Litinin inda wasu da ba a tantance ba suka kashe mutane uku a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Basa. Sunana Joseph Basha, yaran yayana sun je kwashe masara a gona suna dawowa sai sun tayar a takin nasu a hanya. To su shida ne a motar sun kashe mutum uku sai yara biyu nashi sun yi Daya yaro ya kwana a daji, ɗan harbe ko an kai su asibiti ko bayan present yanzu yana na hospital ya kuma an ciccire su bullet a kafan yana gida. Shugaban kungiyar matasa ta Junda Jam Alhaji Sa'idu Mai Kano ya ce an sace musu shanu fiye da ɗari. An tura sanu ɗari da biyar karamar hukumar Jos South da ke jihar Filato. Muddin ba a daina sace-sacen sanu da ake yin dinnan ba. To lallai fa zaman lafiya zuwan shi yana da wahala. domin fulani nan sun dogara ga Allah sun dogara da dabbobinsu ina kira ga shugaban kasar Najeriya da kuma hukumomin soja da 'yan sanda na sama da SSS su duba halin da muke ciki a jihar Filato kar a tura sojoji da sauransu a kai su north east kawai a jihar Filato a cikin damuwa ba. Shi ma wani da ya buƙaci saka ya sunansa ya shaida min kisan wasu matasa biyu a ƙauyen Bak da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi a jiya da dare. Lafunan kular wajen jiya akwai matasa biyu daga wani gida a wurin ne suna kan jin wuta kenan suna duba shanu sai kawai zau an bindige su lokaci guda ka kashe su shine an dauke shanu guda goma sha. Ina kawai baba fara shanu ba ba. To amma a cikin yan kwanakin nan su ma Fulani sun ce an sace musu shanu fiye da ɗari kuma an shiga da shi ta wajen foron ɗin ne. Da nake magana ce na mu dai sojojin da sai ta zuwa suna duba wai suna cikin shanu mu kuma har ga Allah ni kamar ni da ban ji labarin inda aka wuce da shanu ba. Daraktan hulɗa da manema labarai na gidan gwamnatin jihar Filato Emmanuel Nalle ya ce jama'a su rika haƙuri da junansu. Masu tafiyan gonaki ba sa iya tafiya. masu kiwo ba su iya tafin kiwo so wannan abin ba biyan bukatan kowa take yi ba babban kirare ga jama'a duka shine a yi haƙuri da juna Allah ne ya mu kuma gaba ɗaya dole mu zauna a wuri ɗaya kamar da Allah ya samu babu abin da zaka ga wanda idan arziki bata kawo ba siya za ta kawo dole mu yi haƙuri da juna mu dubi mu dubi juna da sanin cewa dukkan mu mutane ne wanda Allah ya ya mu sai mu ga yadda za mu zauna tare Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria A jamhuriyar Nijar kuma cocin Katolika ta shirya wani taro da ya hada da malaman Kirista da Musulmi duk faɗin ƙasar don tabbatar da zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako yana ɗauke da rahoton. Bisa la'akari da yadda jamhuriyar Nijar take gewaye da tashe-tashen hankula yanzu haka, shi yasa kungiyar cocin tolikan ta jamhuriyar Nijar ta shirya wani zaman taro wanda ya haɗa manyan limaman addinan Islama da na Kirista domin faɗakar da su akan sha'anin zaman lafiya a cikin jamhuriyar ta Nijar. Gistan Bado shine shugaban cocin katolikan maraɗi, kuma ya bayyana mini dalilan shirya wannan taron. formation. Euh, Wannan taro ne na ba da horo wanda ya shahi malamai na addinan Kirista da na Musulunci domin su gane muhimmancin zama lafiya a cikin wannan ƙasa kuma kar wani ya tashi gobe ya ce yana iya kawo illa ga ɗan uwansa wai don addinansu ba guda ba ne. Shi ma Malam Muhammadu ɗan waziwa ya ƙara mana bayani akan ababen da ake tattaunawa akan su a wurin wannan taron. ana tattaunawa a kai ne ana bincike a kan ganin mi da mi ke sawar tashin hankali da mi da mi ke sawar a yi zaman lafiya eh, a kan wannan shi ne ake tattaunawa ko ne yana diba hanyar da yake ciki da addinin shi menene an ka yarda ka gaya ma mutum ko ka aikata ma mutum menene in ka yi ma mutum abin nan zai zama zaman lahiya tsakaninku menene in ka yi ma mutum abin nan zai zama tashin hankali tsakaninku to akan wannan zama akan shi ne ake na ana tattaunawa ana ganin wace hanya kamata a bidon a samu zaman lafiya ganin irin wannan ababi na ta kunnuwa kai don mu halayen mu su gyaru halayen diyam da za mu haihuwa ma nan baya su ma mu tarbiyyanta da su da ɗabi'a su zauna lafiya. taron dai ya ɗauki kwanaki hudu ne a nan garin birnin kwanni kasancewar garin a tsakiyar jamhuriyar nijar gab da tarayyar najeriya mai fama da ta'addancin ƙungiyar boko haram kuma ya haɗa malaman ɓangarorin guda biyu da suka fito daga sassa daban-daban na jihohi guda takwas na jamhuriyar ta Nijar. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yau sha 19 ga watan Nuwamba rana ce da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta keɓe domin yin dubi a kan ɗimbin mutanen da ba su da cikakken makewayi ko kuma mai tsafta. Mun tuntuɓi Farfesa Balaraba Sani Garko da ke asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya wanda ya mana ƙarin bayani game da mahimmancin wannan rana kamar yadda za ku ji a hirar da suka yi da abokin aikinmu Mahmud Lalo. To eh wannan rana ce mai muhimmanci kwarai da gaske saboda tun a tarihin aikin likita wato an tabbatar da cewa tsafta watakila wato kamar ta kawar da su bayan gida da wanke hannu da kawar da datti wato suna taimako wajen walwalan mutane da kuma ƙaushin lafiyarsu to shi bayan gari matsalolinsa idan babu toilet abin da ke faruwa abubuwa ne da yawa wanda waɗansu ƙwayan cuta yawanci datti ne ana fidda su ta bayan gida sai watakila halittu kamar su kuda ko waɗansu kwari su ɗauko zo su kawo cikin abincin mutane sai ga wato gari guda an tashi da matsala kamar misali annoban amai da zawo da sauransu to gaskiya wato rana ce mai mahimmanci wanda watakila ya kamata ko da masai tamu irin ta gargajiya a dai yadda za a saka yadda tun bayan gida da sauransu ya kamata mutane su faɗaka saboda a samu a samu ci gaban lafiya da koshin lafiya. Mm. To, a Profesa, akwai wata ƙididdiga da aka yi da ta nuna cewa kusan mutane biliyan ɗaya a duk faɗin duniya ba su da kyakkyawan makewayi ko kuma banɗaki. kana ga ta yaya za a shawo kan wannan matsala musamman ma a kasashen mu na nahiyar afirka wato wannan faɗakarwa ita ce abin da tafi komai al'ala a gaya wa mutane wato shi makewayi ba sai an yi shi na zamani mai tangaran da sauransu ba rami mutane su haɗu su gayya a haka rami watakila a sa mishi dan marfi wanda ko da a da da ake da su ganyaye da jinka misali a bar shi a dan bar ramin da za a zo a yi baya haya ana iya barin inda iska zai rika dan shan iska saboda watakila kar wariya da mutane da sauransu to kowannan in aka yi zai zama ya kawo ci gaba a na koshin lafiya to mutane ina ga faɗakar da su ne ba a yi ba watakila ko kuma watakila bai gamsar da zo faɗakarwa da ake yi shi yasa kawai mutane kowa kawai yana gona sai tafi kawai je gefe ɗaya da ba a ganin sa je je kewaya watakila mutane ko a guri ana tare a zaune nan ya koma can gefe ce zai tsari da sauransu to ni ina ganin watakila ilimantar da mutane da wayar da kansu shine abin da ya fi komai al'ala a wannan al'amari. Ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke gundumar Columbia. Sai kuma mu je ga wayoyinku inda za mu je ra'ayinku game da wannan rana ta makewayi ko kuma banɗaki. Ya ya kamata a samar da makewayi da kuma tsaftace shi kamar yadda ake bukata. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira daga jihar Filato, wane ne a Filato? Bala kwamanda ne daga jihar Plateau. To Malam Bala menene ra'ayinka game da wannan rana ta makewayi ko kuma ban daki kamar yadda wasu suke cewa? Eh na, to ra'ayi ta ne gaskiya makewayi wani abu ne wanda yake cikin rayuwa ta mutum. Kuma ya kamata a samar da asalin makewayi wanda ba zai cutar da makwabtanka ba, ba zai cutar da kai kanka da kake gidan ba. kuma a tsaftace shi shine cikon lafiyan da ubangiji zai kara mana lafiya a cikin wannan ne to mun gode sosai sai an jima bari mu je jihar neja wane ne a neja eh, ina jin ku kuna tare da yunusa tanko ne daga banin baka jihar neja to yunusa tanko muna jin ka yawa da farko wannan rana rana ce mai muhimmanci kwarai da gaske domin gaskiya muna yawan samun cututtuka waɗanda muke kamuwa da su sanadiyan wannan bahayan da ake samu a dazuzzuka da sauransu domin idan mun kadiba gaskiya wannan bahaya yana jawo mana illa kwarai da gaske rashin makewayi inda mutum zai kewaya ya yi wannan bahayan sai ka cimma mutane mafi yawa har dai irin kauyuka haka to za ka cimma yawanci ba su da waɗannan makewayi ana ba haya a ko ina to wannan gaskiya yana kawo mana illa ya kamata hukumomi mu su ɗauki mataki domin gyaran wannan halayenmu saboda haka ina kira ga al'ummar mutane al'ummar jama'a baki ɗaya mu jawo hankalin 'yan uwanmu domin samun waɗannan makewayi inda za mu yi ba mu ba tare da mun cutar da kanmu ba ina fatan shugabanninmu suna jin mu kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa na gode sashen Hausa gidan Radio America yin Yunus tanku daga Banin Baka jihar Niger tashi lafiya to mun gode sosai bari mu tafi Fatakwal wane ne a Fatakwal Muhammadu Sa'idu ne Ilagawan to Muhammadu me zaka ce game da ranar makewayi Eh to shi ma ni wannan magana da aka yi gaskiya ta burge ni kuma na ji daɗin hakan me yasa saboda wa'ayin mutane kai akan tsafta hmm. to ya za a yi mu eh. tsaftace mahallanmu ko kuma kewayenmu eh, yana da kyau abin da ka san likitoci suna mana bayani kullum akan wanke hannu hmm. da eh, da kuma suna nuna mana cewa akwai doka da ake doka a ajiye a magewaya hmm. wato in an shiga an fito a tsaftace hannu eh da an fi sa tsotsa hannu kuma wannan sabulun yana da kyau sa eh. tsotsa hannu eh. to shine ni ce birin yi magana akan wannan gaskiya wannan wayar da kai da ake yi yana da daɗi kuma yana da kyau to mun gode Muhammadu yanzu bari mu je eh, to kafin mu je din kar a manta muna magana akan makewayi da kuma tsabtace shi hello eh eh wane ne daga ina ya Yakubu Abubakar ne daga Ningi. To, to, Bauchi kenan. To, muna jin ka. Eh. Nake eh. bayani akan muhalli da naji ana yi yanzu. Eh. eh akwai A'a, ba mahalli ba makewayi, makewayi ban ɗaki. Makewayi muke magana ban ɗaki, yanda za a tsaftace shi. Ko kuma yanda za a samar da su eh. Eh wajen ba haya. Eh yawwa. Eh, ya kamata kan haida akwai mutane na duba gari eh. da da ake bi gida gida ake bi gida gida malaman tsafta kenan ana ba da shawarwari da suka kamata eh su malaman tsafta mhm. to mun gode sosai ana ba da shawarwari da suka kamata to amma yanzu gaba ɗaya gwamnati ta yi sakana da abin ya lalace ba to mun gode sosai bari mu tafi samu naka salamu alaikum wane ne a samu naka Wa alaikum salam kuna tare da Uzairu mai hat bakon samina ga jihar Kaduna Najeriya. To Uzairu yau ranar makewayi ya za a samar da shi kuma a tsaftace shi. Gaskiya na yi farin ciki da wannan rana yadda harkar tsafta yana da abu ne mai kyau ko da a musulunci ma. Eh. Saboda idan ka duba ka ga wayansu za a shiga bayi za a fito ba za a wanke hannu da kyau ba da sauransu amma haka idan ana wanke hannu da kyau da sauransu za a samu sauƙin kama da su cututtuka. To mun gode bari mu tafi nasarawa wani ne a nasarawa? To salamu alaikum. Wa alaikum Garba Sani likitan rediyo ne daga jihar Nasarawa daga Doman jihar Nasarawa. To Garba yau ranar makewayi ya za a rabu da kazanta a makewayi ko kuma kashi a gefen hanya da sauransu. <laughs> To a gaskiya an taɓa muhimmin wuri yau ba shakka ranar makewayi dinnan. ya kasance yadda za mu rabu da shi na farko dai mu al'umma ya hmm. kasance duk inda za mu yi gini ko kuma inda muke zaune a kasuwanni hmm. kaga zai yi kyau a ce akwai muhalli wanda ana sauke wannan larura ɗin domin zai kyau a ce misali gareji da asibitoci da duk inda jama'a suke hmm. ya kasance an samu an yi muhalli na bayan gari to mun gode bari mu tafi abuja wane ne a birnin tarayyar najeriya Assalamu alaikum Malam Isa Yakubu mazaunin Habuja gwagwala da Paul kutun kutun tsohuwa. To Malam Isa menene ra'ayinka game da ranar makewayi ta duniya? Matsala matsala mahallin na gaske. A'a makewayi. Mm. A'a ka gane mai muke magana makewayi. wurin zagayawa. Eh makewayi eh, eh magana makewayi ne gaba daya wallahi wa'ansu ma gaba da za ka same su ma ba haya ma a wuce ake yin shi mm. wani leda ba mm-hmm. mutum zai gina gidan haya mm-hmm. kuma sannan ba zai yi makewayi ba kuma mm-hmm. zai zuwa ga mata ga yara kai abin ba kyan gani wallahi saboda ka muna roƙon gwamnatin Najeriya don mm. Allah haɗin gwiwar majalisar ɗin duniya irin taimakon da ake bada wani a duk gidan talaka a dan gira musu wa'ina abubuwa to mun gode bari mu tafi Ogun wane ne a jihar Ogun amadu Yaro so mai son kana Isa Bagu baban Jamila a Ogun State amma ina Sokoto To Ahmadu Yaro To Ahmadu Yaro menene ra'ayinka yau ranar makiyoyi ta duniya za a samu da shi ko a tsaftace? Gaskiya yana da kyau kamar yadda mutane na baya suka faɗa a tsaftace muhalli a lokacin da za mutum ya je makiwayi na ya tabbatar da akwai sabulu lokacin da in ya gama mm. ya wanke hannunsa kuma ya sa sabulu ya goge kuma sannan makewayin a kula da shi kasan wa'yansu suna iya yin tole gaban wajen da iska yake furuwa wajen kofa ɗakin su bai da kyau haka hmm. ya kamata a ce an ja baya can bayan ɗaki an yi shi to mun gode bari mu tafi jihar neja hello yawa wane ne a neja umar neja ne to umar muna jinka to muna jinka umar eh, wato shi hakika maganan makewayi abu ne wanda yake babban al'amari ne azimin mai girma wanda ya kamata a ce da talakawa da gwamnati kowa ya ba da tashi gudunmawa an tallafa an taimaka saboda abu ne wanda ba yake ba dan karami ba eh. ya kamata a ce da kasuwanni da tashoshin mota da dai duk wurin taron jama'a akwai makewayi kuma ya kamata ita gwamnati ta sa to mun gode bari mu je kaduna hello wane ne a kaduna eh dole eh, sakwato daga nan kaduna wane bello eh, eh, bello sokoto to bello sokoto muna jin ka menene ra'ayinka gaskiya wannan abubuwan teori wato wato fada ta daidai ta zai zama to a lokacin gwamnatin Buhari eh 2084 eh hudu ba a makayoyi eh. a hanyoyi ba amma yanzu saboda sakatin da aka duk an kashe su an sai su amince su shagunoni saboda ka gwamnati tana da layi a irin wannan wuri ya kamata duk wani wurin hanyoyi na Najeriya ko ina a makar da hanyoyin zuwa ko ina a san makar ko ina ko ina hanyar shi zai kawo tsafta muhalli da tsafta kariya daga dukkan wani abu insha Allah. To mun gode bari mu tafi Adamawa. Assalamu ah, alaikum wani ne Adama? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hmm. Wani ne Adama? Abu Abu Zaidu ne daga Mubi. To Abu Zaidu muna jin ka yau ranar makewayi ah, me za ka ce game da yadda za a samu dashi ko a tsaftace. na ji daɗi kwarai da gaske hmm. wato akwai mutan da ake fara duba gari da hmm. ana zuwa ana bin gida-gida a duba hmm. har filin wanke-wanke ana tonawa eh, wanda ake duba amma yanzu ba shi kwata-kwata duk inda ka fita za ka samu bayan gida ne a zube ko ina to mun gode bari mu je kaduna hello Hello, assalamu alaikum da mutan kabara ina maka barka da ake. To, alaikum assalam da muke magana a Kaduna. Mai magana shi ne Akarami shugaban kungiyar mutulaka na kasar rashin jihar Kaduna. To, Akarami muna jin kamin ranar makewayi yau. Eh, gaskiya dai ni ina da jihohi ya kamata gaskiya wannan duba garin su dawo da shi da gadan-gadan domin kasar shi dan Najeriya yana tsoron hukumomi ko kuma tsoron mm. doka domin gaskiya duk kira-kira idan ba ko wannan jama'an masu kula da wannan ba to yin kashiyo ko talar anyhow kai ka wanda ka ruwan da take to tsakanin Allah ba tsoro za a jiwa kuma ina kira ga al'umma sai tsoron Allah wannan kazanta ko yin kashi ko ina barkatai to mun gode sosai da fatan za su ji kiran naka to a za mu tsaya da ɗaukar wayoyinku yanzu kuma ga sharhin muryar amurka mai bayyana manufofin gwamnatin amurka Shekaru hudu da suka wuce shugaban kasar Bama Tiansen da tawagarsa masu mulki sun yi kwaskwarima iri-iri da ta hada da sakin marar aikin jarida da kuma yanar sadarwa ta intanet wanda hakan ya ba da dama tare da budewa demokuraɗiyya kofa a kasar. Sannan gwamnati ta saki shugabar 'yan adawar kasar Aung San Suu ta jam'iyyar NLD daga ɗaurin talalar da aka yi mata a cikin gida. A ranar takwas ga watan Nuwambar nan ne kwaskwarimar ta kawo ƙarshen wahalhalu da ake fuskanta inda jama'ar Bama suka fita kwansu da kwarkwatarsu don yin babban zaɓe da 'yan takara sama da dubu shida suka fito neman mukamin kujerun majalisun ƙasar fiye da guda dubu ɗaya da ɗari ɗaya. Sakamakon zaben ya nuna jam'iyyar adawa ta NLD ce ta lashe kaso 75 daga cikin ɗari na dukkanin kujerun majalisun kasar. Amurka ta yi wa zaben kallon kwakwar kamar yadda wani mataimaki a fadar White House Ben Rhodes ya bayyana. Ya ce yanayi ne mai wahala da Bama ta runguma suka kuma aiwatar. Amurka da wasu kasashe masu sa ido na duniya sun tabbatar da cewa an yi zaben a kasar. Shekaru 25 da suka wuce an yi irin wannan zaɓe a Bama inda gwamnatin da ke kan mulki a yanzu suka soke zaben. Amma shugabannin Bama a yanzu sun yi alkawarin cewa wannan zaben da aka yi za su tabbatar an miƙa mulki cikin salama. Amurka ta ce yadda zaben ya gudana da yadda jama'a suka yaba da zaben ya alamta cewa an yi zaɓe cikin tsari kamar yadda ya kamata. Amurka ta taya jama'ar ƙasar Bama murna tare da fatan a sami fahimtar juna a cikin ƙasar. ba tare da an kawo wani rudu ba domin dimokuraɗiyya ta sami mazauni kuma a bawa mutane dama su dinga faɗa albarkacin bakinsu. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Sai kuma labarai amma a takaice. To bayan shekaru 24 babu shi yau an buɗe ofishin jakadancin ƙasar somalia a nan cikin birnin Washington DC wurin da rabon da a yi haka tun wannan lokaci da ya wuce shekaru 24 din. Wannan bikin ya samu halartar manyan mutane da suka hada da mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Linda Thomas Greenfield da kuma shi kansa san harkokin wajen Somaliya. An da ya shi wannan ofishin ne wannan shekarun da suka gabata saboda yakin basasan da ya kaure a cikin wannan kasa. mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa lauyoyin ƙasar faransa sun tabbatar da cewa a shi madugun shari'a hare-haren nan da aka kai a birnin paris a makon jiya yana cikin mutane nan da aka kashe a lokacin da 'yan sanda suka kai samami akan wani gida jiya laraba a birnin paris shi wanda aka kashe din shine abdulhamid abuud wanda dan kasar belgium ne amma da asalin kasar maroko magajin garin birnin new york bill de blasio kuma ya ce ba wanda ya sai tsorata mashi mutane bayan da wani faifan bidiyo ya fito yana barazana kai hari a kan garin to an gaishe ka to da takaitattun labaran muka kammala sai kuma da safe duk dukun allah so za ku ji abokan aiki dauke da wani sabon shirin a madadin shi aliyu mustapha na sokoto da ya ta yaya ni gabatarwa sai kuma julie lethes gresham wadda ta ba da umarni sai injiniyan mu sidrak franklin Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.